dan da kai mai ne ka kama mutum wallahi sai ka cinye shi kai wani irin nan mutum ne wai wai ni kadai ce mace a duniya ko kuma ni kadai ce autan mata ka je ka nemi wasu bana mata da yawa a duniya ba ke bace autar mata amma ke zuciyata take so <laughs> wallahi umma ina son ina san da ina kaunarta kuma har yanzu ta ki amince a ta ki bani da ta ki yadda ma ta dinga tsayawa tana saurara ta ce ita ba ta so Dausayi Films Productions ke gabatar muku da sabo ƙayataccen fim mai dogon zango mai taken makircin so makircin so labarin da ya kunshi rikitacciyar soyayya yaudara cin amana makirci a gefe guda gami da soyayyar gaskiya na tabbata tun kafin zuciya ta ta kare taki ma taki zuciya ta riga ta kare taki idan ka tare shi na kuma hawayen da suke zuba akan idanuna su ma ƙarya ne dini wai kai har yanzu baka haƙura da yarinyar nan bane tunda ta ce ba ta son ka ka kyale ta mana dini me yasa kake son ka hukunta ni da kuskuren da na riga na yi shi a baya dan Allah dan annabi ka ya haƙuri in banda ta rena maka hankali ya aka yanzu ta da ta ce tana son ka wato ta ji labari yi kuɗi shine ta lallabo ta dawo ta ce yanzu tana son ka ba irin wahalar da ban sha ba a wurin neman soyayya ban samu ba cika ki fara dama kwata-kwata. kai da ƙawayenta don kawar da ahalinsa duk a cikin shiri mai dogon zango na makircin so Don ganin yadda za ta kaya, ku kasance da Dausayi TV channel a cikin shirin su na makircin so wanda zai dinga zuwar muku a duk ranar Laraba wanda ya daidai da 14 ga watan goma 2020 lokaci karfe 8 na dare. 'Yan wasa din Sani, Shu'aibu Lawan Kumarci, Fati Washa, Sadiya Adam, Asma'u Mila, Ummi El Abdul, Sadi Sabo tare da gabatar muku da jarumi mai salon haskawa. al'amin travel ɗaukar nauyi dausayi tv channel labari tsarawa shafi'u daudagiwa shiryawa abban dausayi ba da umarni algumzan sak mahaifiyar jini tana nema ta zama mana cikas akan dukiyar da muka kallafa buri a kanta. kawai magana ne akan ya za a yi a kawar da mahaifiyarsa da ƙannansa ba ma da wata shawara da ta wuce wani makircin so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ban fi ƙarfinta ba na marubuciya Amina Hassan wacce aka fi sani da Ummu Didat wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausai. A haka suka kusan yini dukansu suna zaune na tafiyar har da Bilal ɗin da kuma sauran 'yan uwan nashi. Yayin da Alhaji Mustapha ya tafi cikin gari wajen abokanan shi, tunda jikin na yaron nashi ya yi sauƙi masha Allah. Wajen ƙarfe biyar ne likitan ya shigo gami da ba su umarnin su fita a bar mara lafiyar ya huta. Dama amfanin rike shi a asibitin kenan. Yadda za su fice ne suka ji a karo na farko tun farfaɗowar tashi ya yi magana. Ina su Sohan. Maganar da ya yi ce ita ta sanya kowa dakatawa daga tafiyar da yake yi. A su kwana Bila ɗin ya jiyo yana mai kafe al'amin ɗin da kallo lokaci guda kuma ya janye idon shi ya maida kan hajiya kubra da take kallon yaron nata da wani irin yanayi. Tausayi ma ya bata, tabbas ta san ba su bar shi haka nan ba. Yaron nata mai ji da ilimi dukiya uwa uba yanzu ga sarauta. Shi ne mai farin shi akan wata marar galihu a rayuwa. Bude baki ta yi da niyyar magana bila ɗin ya riga ta da sauri wurin cewa suna nan lafiya ƙalau. sun ma ce a gaida ka. Yana gama faɗar haka ya juya ya fice sauran suka rufa mashi baya. Su kuwa su Hal kamar za su fashe. Dole ba dan so ba ta shiga bin bayan su ita ma ajiya kuburin. Ganin ya mai da idanun nashi ya limshe gami da sauke wata 'yar ƙaramar ajiyar zuciya. Haka dai rayuwa ta yi ta garawa da mu, yau daɗi gobe babu, duk da cewa irin halin takura da matsantuwa na rayuwa da muka shiga, hakan bai sa mun gaza ba, ko nuna ma Allah bijirewa akan jarabawar da yake yi mana. Sai dai fatan Allah ya sa mu cinye ta lafiya. Ummata mace ce mai kawaici da sanin ya kamata. Zaman mu a gidan bai sa ummata zara zura idanu kan komai sai malam ɗin da matar Shajo sun bamu ba. ‘Yan abubuwan da muka zo da su tuni ummantawa take ta fito su, ɗauki ɗaya ɗaya suka zo suka ƙare muka cinye. Ganin hakan ne kullum Umma ta cikin tunani cikin damuwa. Don wata rana idan malam ɗin bai yi sa'ar kasuwa ba, mukan kwana ba mu zuba ma bakin mu wani abu ba. Sai dai ruwa da tun ina sha ina amai a haka har na daure ma rayuwata. Wannan ce ta sanya ni ce ma umman ta ko za mu fito kayan provision ɗina na makaranta. Sai dai ta gane ni a cewarta in yau aka zo aka ce in fito da me za mu siya. To dole ne ma dai na haƙura sai dai fa ina yi masa ɗauki ɗaiɗai. Duk da umantawa tana kallo na, amma takan gaza ce min uffan saboda wani irin tausayi na da yakan ratsa ta. Har kwalla take yi akai-akai. Kai ka ce ba ta so in gani, sai dai fa ni ma ɗin wani lokaci. Idan abin ya yi yawa ya ishe ni nakan shige ban ɗaki in yi kuka mai isata. In wanke fuskata in fito don kada umantawa ta lura amma fa an ce yaro yaro ne ko da kuwa ɗan giwa ne tana lura tsaf da sai dai ba ta tankawa saboda ta san komai mai wucewa ne sana'ar wankau ta fara yi takan je bakin rafi ta wanko ta dawo gida ta shanya a kan danni to saboda ƙauyen ba wani babba ba ne ba ta cika samun wankin ba bayan haka da wani ya ba da wankin gara ta auno shinkafa 'yar hausa ya watsa wake ko dawa a ciki a dafa a sha shagari. Hakan ce ta sanya ta haɗawa da surfau. A ranar da ta fara surfau ɗin kuwa ba irin kukan da ban sha ba. Abin ka ga fara. Fuska ta dai sintim kuwa ta yi jazir kamar ka taɓa jini ya ɓalle. Tausayin ummata nake ji da irin rayuwar da muke ciki. Tabbas idan guri idan burina ya cika Babu abin da zai hana ni gina ma umma ta gida a Abuja. In ɗauke ta mu can mu ji daɗin duniya saboda irin wahalar da muka sha a rayuwa. Da wannan ɗan aikin da ummata take yi na kan taya ta kullum, wani lokacin har da hajji ɗin saboda ƙauyen ana bala'in sarrafa dawa da gero da kuma masara. Kusan mayin ce su ne abincin nasu, wasu ma ko surfawa ba a yi, a haka ake cin ta datsa, wai ta fi auki. To da wannan 'yan sana'ar ce muke samu mu ɗora tukunya kafin malam ɗin ya dawo. Malam yana matuƙar so na yana ji da ni kamar shi ya haife ni. Haka tsakanin shi da ummata sai girmamawa da mutuntawa. Ya ɗauke mu kamar wasu jinin shi duk da na kula babu abin da ya haɗa shi da ummantawa. Ta fannin 'yan uwantaka. Sai in ce mun samu so da ƙauna da tattali. A inda ba su da shi ba su da abin bamu. Ko don saboda su ma ɗin talakawa ne kamar mu oho dai. Ni ma saboda haka na fara yin ɗan kitso haka ana bani naira ashirin ko sha biyar idan yara na yi wa, manya kuma har talatin ko a bani sabulu ko oman wanki ko kuka ko kubewa. To dai mun gode. Mun iya tunda dai mun iya abin kuɗi. Mu ma sai mun siya tuni kaya suka fara dafewa saboda tsabar rashin kyawun ruwan wankin da sabulu. Dama wuta kuwa tun da muka je ƙauyen ban ganta ba da idanuna kuwa. Haka muke ta gundun bala, rayuwa fa babu daɗi, matsalar ya yi mana yawa. A ƙauyen kowa da Hauwa yake kirana saboda da shi malam da Hajji ke kirana. Ita kuwa Umma sai dai ta ce min mamana. Da Ummata ta Don Ummata ana nan fita take yi duk da ban san dalili ba sai dai na fi alaƙanta hakan da wancan zaman da Ummata ta yi a lokacin da aka ce an haife ni. Gudun tsuguri-tsoma irin na karkara ya sanya suka shawarta hakan da Malam. Sai dai ba ban tsira ba. Duk lokacin da na fita aka saka ka ga an hau danni ko 'yar katangar ƙasa ana nuna ni da baki ana gurmata. Da zinɗena har sai da na samu ummata da maganar ita kuma ta shawarce ni da kar in damu. Dama dole hakan ce za ta faru sai dai hakan ba wani abin damuwa ba ne. Idan na yi la'akari da yadda aka yi aka haife ni har zuwa barin ummatawa ƙauyen. da kuma dawowarta Katsaham. Ta ƙara sanya ni cikin tunani mai zurfi sai dai ban ga fuskar tambayar warwara ba. Na yi imani da cewa ko ba daɗe ko ba jima dole ne komai zai fasu. Dole akwai ranar ƙin dillanci, ranar da dukkanin ɓoyen da ummantawa take yi mini, komai zai bayyana kanshi da kanshi. Muna cikin wannan halin ne wata ranar talata da sassafe sai ga wani yaro wai ana sallama da Suhan. Tun da na ji hakan, gaba na ya faɗi. Don dai a duk faɗin ƙauyen ba kowa ne ya san da wannan sunan nawa ba. Tun kafin in leƙa tsakar gidan umma ta da take zaune tana iza wutar ruwan kunu. Tun jiya ta ci sa'a aka samo mata niƙan dawa da gero, da yake idan an haɗa su sun fi sauƙi. Ba ta daɗi ake ba tukun. Ni kam ma da sai a fusati ba a samo man da za a tayar da injin ba. Duk kuma ranar da aka samo tofa ana kai wani lokaci ana niƙa, saboda layi. In ji waye, ummata ta jefa ma yaron tambaya. Gami da tsatsare shi da idanu domin jin amsa, oho, ni ma ban san shi ba. Wani ɗan gayu ne dai da mota yana ƙofar gida. Yaron ya faɗa kai tsaye ba tare da ya tauna maganar ba, ko ya kula da yoɗin da ya ce, hakan ba tarbiyya ba ce ba. Je ka abinka, ta faɗa tana mai zarar hijabinta da take bisa igiya. Ni da ina tsaye bakin kofar ɗaki sai fama raba idanuwa nake hankali na fa duk ya tashi. Kar dai a ce Bilal ne ko kuma ya Amin suka gano inda muke. Tsaye ta kai shi jikin mota. Ganin babbar Ganin babbar mace da ya sanya shi saurin isa ta inda take tahowa ya durƙusa har ƙasa yana mai cewa ina kwana. Cikin 'yan sakin fuskar jin daɗin ladabin da ya yi mata da kuma 'yar nutsuwar da ta hango tattare da shi, ya sanya ta ce lafiya lau. Wa kake nema ne? Ta ce mani sunanta Suhan, ya faɗa yana mai miƙewa tsaye sai dai har yanzu kanshi a duke yake ƙasa. Gane mishi kallo ta yi tsaf, ba manyan kaya ba ne a jikin shi asali ma, ƙananun kaya ne daidai da gani yana cikin hutu. Kayan shi ma sun nuna da yanayin shi da kuma motar da ya zo a cikin cikinta. Gabanta ne ya tsananta faɗuwa, tana tsoron masu kuɗi, tana gudun su. Wasu kuɗin bala'i ne, wasu kuɗin masifa ne. masu kuɗin na zuwa wasu kuɗin na zuwa wuta ne lalle kuma menene dole ta daƙile nan da take shirin faruwa da ɗiyarta yaro su han ƴata ce sai dai kuma ga shi ni ban waye ka ba ta faɗa cikin manyan manyance da daddako irin nata gaskiya ya ji daɗi ko haka aka tsaya ya fahimci tabbas yarinya ce mai gata da galihu yarinya ce mai nutsuwa Ko a san da ya ganta a wancan karin ya kula da hakan sai dai ‘yan mata na yanzu ba tukwane ba ne balle a ƙwanƙwasa su aji. imama mama wato na yi mata alƙawarin cewa duk sanda aka koma makaranta zan zo in faɗa mata. Gashi an yi sati da komawa wani uzuri ya riƙe ni. Ni malami ne a makarantar da take. Na kula da ita sabuwar zuwa makarantar ce. Shi yasa gashi kuma ga dukkan alama bata san kowa ba. ko hanya ma bata sani ba shine na zo in faɗa mata in ba damuwa ku bani izini in tafi da ita gudun faruwar wani abu a hanya ko kuma a can makarantar na yi alkawarin cewa da izinin Allah babu abin da zai faru amma fa in kun amince tun da ya fara magana bata katse shi ba har ya kai aya sannan ta jinjina kai tana mai gyara tsayuwarta bayan ta ƙara nazarin shi ba ƙarya ko alamar rashin gaskiya a tattare da shi take yanzu mugu ba shi da kama a fuska Tabbas ta faɗa mana hakan kuma lallai ba ta san makarantar ba sosai daga nan. To sai dai ba na jin zan iya barinta ta bi ka, alhalin kai sam ba ka ba ce ba. Sannan ba sanin sannan ba sanin daga ina kake muka yi ba, kuma ba mu da tabbacin kai ɗin malamin ne. Saboda haka ka yi haƙuri don Allah mun gode da alkhairanka a gare mu baki ɗaya. Ka gaida gida. Tana gama faɗa haka ta jiya za ta shige gida, shi ma ganin haka ne ya sanya shi saurin shan gabanta. Yana faɗan, Mama, dan Allah ki haƙuri, wallahi hanyar ba ta da kyau. Na ji idan ba za ku iya barinta, ita kaɗai ta bi ni ba a haɗa ni da wani, sai ya raka mu. Alabe shi, shi sai in sanya shi mota ya dawo. Na yi alƙawari. Dakatawa ta yi gabarin shiga gidan da take niyya, sai kuma ta ji wata fuskance shi. Ka san girman alƙawari kuwa? Ta jefa mishi tambaya. Yana mata kai ya shiga yi ba tare da ya iya furta komai ba. Zuciyar shi na ta faman duka. Sai kai kamo take yi ko ba komai ya kakara a barta ta fito ko ya samu sa'ida. A kan tunanin da yake wuni da kwana nata. To shi kenan tun da ka ci haka. Sohan za ta fito yanzu ku tafi. Na baka amana, kai da Allah kuma idan ka ci. Sannan ina so ka shige mata gaba wurin samun transfer da take so ta yi zuwa wata makarantar. Ina so ka yi mini wannan alfarmar. Gaban shi ne ya tsananta duka, shi yaushe ne zai iya barinta ta samu transfer. Yana kallon ya dace ya samu daidai inda yake so. Burin shi ya cika, yaushe yana kallon ruwa kwaɗo kuma zai yi mishi kafa Mama, ban yi katsalan nan ba ki gafarce ni, amma ba abu ne mai yiwuwa ba duk kuwa da nake malami a jami'ar. Sai dai idan za ki iya faɗa mini dalilin ko damuwar, na yi maki alƙawari zan san yadda aka yi aka kauce ma faruwar al'amarin. Ya faɗa cike da zillimi ko za ta yarda da hakan. Sai dai ga mamakin shi ji ta fara cewa eh, duk da ban san dalili na na yarda da kai ba ina so ne ta samu canjin makaranta. Saboda ba na so kowa ya gane tana makarantar. Kuma ko da wani zai zo ya bincika inda take ba zai samu bayanin komai ba. Dan murmushi ya saki duk da kan shi ya kulle sosai. To ta yaya za a yi a ce wani ya je neman yarinya da take wannan surkukin? Ta yaya ma aka yi santa? Kenan akwai wani bayan shi? Lallai dole duk yadda za a yi ya ture gwamnatin waccan ya kafa tashi. Kai ina ai ba ma zai ya cire yarinya a rayuwar shi ba. Ta yi mashi kuma ya san irin zaɓin amin shi ce. Insha Allah umma, ai ba ma ba da wani information ga wani na waje a cikin makaranta. Akwai tsaro sosai, kuma na yi alkawarin yin iyakar iyawata a kauce ma hakan, ita kuma ta samu abin da ta je nema insha Allah. Jinjinar kai ta kuma yi tana mai cewa mun gode ƙwarai, ina jaddada amana a hannun hannunka ya ce, idan ka ci amanar ta Allah ba zai barka ba kai ma. Bai san lokacin da ya haɗe hannayen shi ba don daɗi, aikin ya fara zuba godiya. Duk sanya kauce ma fidda ya kauce ma fiddo farin cikin shi a fili. saboda wani zargin gazawa ya yi. Ita ma ta ɓangaren Umma tunanin hakan da tunanin hakan ta juya ta shige gidan da na saƙa mata wannan farin cikin da ta gani a kan fuskar shi. Na menene? Kau da mugun tunani tai tare da maye shi da na alkhairi. Ta ci gaba da addu'a har zuwa shigar ta gidan. A bakin kofar ɗaki ta tadda ni tsaye sai zaro idanu nake yi je ki shirya ki fito kayan makarantarki. malamin ku ne. Ta faɗa tana mai wucewa kai tsaye wurin tukunyar da ta riga ta wurin tukunyar da ta riga da ta fashe tuni. Cikin muna da ɗauki na juya zuwa cikin ɗakin aiko ba komai ma na ɗaga ma. Aiko ba komai ma na ɗaga ma wannan ƙauyen da ya zame mana ƙarfen ƙafa. Ba ruwa, ba wuta, ba abinci mai daɗi, ba wurin kwanciya mai daɗi. A haka na shirya tsaf na fidda kayan Na fita kayan tsakar gida ko ruwa ko ko ban tsaya sha ba saboda zumo ɗin makaranta. A haka ummata haka har ta haɗa dubu uku da take ta ma take ta makale-makale da ita gudun faruwar hakan. Miƙo mini ta yi gami da yi mini addu'a har tsakar gida ta biyo ni tana mai jamun kunne gami da cewa in kula. Hajje da malam ma da bai tafi kasuwa ba su ma sun min ihsaninsu na kuma ji daɗin shi Suma, har waje suka raka ni, suna mai taya ni ɗaukar kayana. Yana ganin fitowarmu ya zabura ya buɗe mana but, muka saka kayan ya kulle ya zagaya ya buɗe min gidan gaba na shiga, gami da mai da ƙofar ya kulle. Shi ma zagayawa ya shiga bayan ya gaishe da malam ɗin. A haka motar tayar bas ina ɗaga ma umma ta hannu da take ta faman share kwalla da bayan hannunta. Ni ma ai sai na ji kwallar ta cika mini idanuwana. har ban san ta fara zuwa akan fuskata ba. Har mota ta face maganin su umman sannan suka juya zuwa gida. Yayin da ni kuma na sauke hannun ina mai sake rushewa da kukan da na gaza gane ko na menene shin na rabuwa da ummata ne ko na murna cikar burina ko na halin da na bar ummantawa a ciki ne ko kuma mikin siya amin ne ya taso mini hmm suhan kenan ta masu sauraro a nan za mu dakata Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.